Kamar yadda aka saba adadin musulmi da ke tafiya aikin ibadar umarar Ramadan a ƙasa mai tsarki daga sassan duniya na ƙaruwa ainin idan aka kwatanta da sauran lokuta. Hakan da yana faruwa ne saboda ɗimbin ladan da ke tattare da wannan ibada a cikin Ramadan kamar yadda malamai ke faɗi. sai dai umarar ramadan ta bana ta zo da kalubalen karanci da kuma tsadar kujerun zuwa wannan ibada lamarin da wasu ke ɗora alhakin akan kamfanonin da ke shirya tafiye-tafiye zuwa umarar to amma alhaji umar labaran ɗanga da ke zaman shugaban kamfanin umariya travel and tours ya ce kowa ya san a saudiya yadda hotel idan high season ya zo lokacin umara yake tsada da lokaci da mota duk nan abubuwa ne wanda suka sa biza take tsada misali zan baka hotel ɗin da yake cin mutum 500 amma bizar da za a bayar da kamfani bai kai 200 ba wannan hotel ɗin dole ya ninka wannan kuɗin mutum 500 ɗin akan mutum 200 haka kamfanin motoci a saudiya wa'annan dalilan shi yake sawa biza ta yi tsada a najeriya amma ba wai ha kawai 'yan traveling agency sun bushi iska su ƙara kuɗi ba mm. misali akwai kamfanonuwan da suke adadin mutum dubu hudu da da azumi to yanzu ba za su samu sun samu da yawa su samu mutum ɗari biyu mutum ɗari uku ana ba mu biza misali zan baka ana ba mu biza akan dala ɗari biyar kafin azumi da azumi ya zo an mayar mana da visa dala dubu ɗaya da ɗari biyar daga saudiya mafi yawanci misali mutum yana yin mutum dubu hudu manyan kamfanoninmu da suke kano da wayanda suke abuja an baka ɗari biyu ko ɗari biyu da hamsin ko ɗari Tunde malamai suka yi jan hankali na musamman ga waɗanda suka yi yunkurin tafiya Umar Ramadan a bana kuma ba su samu sukunin yin hakan ba. Dr. Bashir Aliyu Umar shine limamin masallacin Juma'a na Alfurkan da ke Nasarawa GRA a Kano. Yayin da mutum ya zamanto cewa yi niyyar umra kuma Allah ya sa ya kawo wani abu wanda ya hana ya tsare tsakaninsu da cimma wannan burin nasa to ya kokari ya sarrafar da wannan da wannan dukiyar da Allah madaukakin sarki ya bashi a cikin ayyukan da Allah madaukakin sarki zai bashi ladaddakin umra masu ladan umra umra masu yawan gaske sama a cikin wannan hali da ake ciki na tsanani na al'umma wanda ake buƙatar wato a taimaka ma bayan Allah domin kowane lokaci yana da irin farilla da ta dace kowane lokaci yana da irin ibada da ta dace a lokaci irin wannan wanda mutane suke cikin tsananin matsi da tsananin wato rashin abin da za a ci da rashin inda za a zauna ga 'yan gudun hijira sun yi yawa waɗanda ma su ba 'yan gudun hijiran ba zaunannu a waje su ma abubuwa sun faskara a gare su domin babu abin da ike sanya mutum ya samu gaggawa samun rahamar Allah irin jin tausayin bayan Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa arrahimuna yarhamuhumur rahman masu jin kai Allah arrahman yana jin kansu saboda haka daga kai sai kaga Allah madaukakin sarki ya tosaya maka kaga wannan alkhairin ya tafa ta cikin wato tattaba kunnanka Dr. Bashir Ali Umar kenan limamin masallacin Juma'a na Alfurqan a nan Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria